أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da Allah mai sarki godiya wanda ya ba mu dama ci gaba da karatu kamar yadda aka saba wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na 84 mun kwana a shafi na 83 a ci gaba da karatun mu na wannan littafin albarka kammalin mu'amala tsakanin ma'aurata wannan mara marigayi Muhammad Siddiq bin Shawi Allah ya ji kansa da rahama darasin mu na yau malam ya janyo hankali akan amarya da uwar gida akan wani abu mai mahimmanci shine almubazzaranci da dukiya ko da abincin mai gida malam ya ce iyaki wa tabbi ka shaidi ki da yin almubazzaranci kuma almubazzaranci ba shi da za mu je da shari'a ta hana da yin haka shafi na 84 shafi na 84 yin hakan yana da miji har ya kawo lalacewa aure malam ya ce a rai bil aiki ya da insa ya ce amarya ko uwar gida ki zama to mai yin daidaito kina tsakatafiya wajen ci da wajen ci da abincin gidanki wa iya ce wa tabdiri wa isra da shirin ki da yin almubazzaranci da banna da banna da abinci haka kawai kamar yadda ake cewa duk da gwangwani ɗaya zai isa ko sai ki dafa doka guda inda aiki ya ɓarna la yakuni muwalla'atan bi ta kulli jami kada ki to kullum ke so ke dukkan wani abu samu sai kin yi ko kin samu wannan kamar yi shi ko shi ne na za mu tashi a shafi na tamanin da biyar ok don na kamar mun yi shi to la a da kenan ko shafi na tamanin da biyar sai mai hakuri mu koma wancan shafi ma'ana karki zama mai tona a filin karki zama mai tona a na'am shi ma mun na? to wannan a kan shi wannan ba ya taɓa kura ba na tunanin mun yi yawa wannan ban ji ba za ta fashi la za ku fashi a tsararar rozaki din nan karki tona asirin mijin ko malam yake afa'alu rozaki wa a amanatun ayyukan mijinki da maganganunsa amana ce fa yi an tunshiriha baina ahliki wa jirani ka shaidanki a hiddinki karki rika tona su kina ya haɗa su a tsakankanin iyalanki da kuma maƙotanki قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ينا سواه إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة na daga cikin mafi sharrin mutane a wurin Allah ranar tashin alfiyama arrajin ya zai irin mara'atun yi wa tafi ilaihi na wuce biya bukatar sa a wurin mace ita ma mace ta biya bukatar ta a wurin namijin sun mai shiru a hadin rumar sirra sai kuma ɗayan su ya rika tona a shirin ɗayan yana fari ainihin jina kaza kaza ko yana mata ta kaza kaza ko na mata kaza ko samun kaza wannan mummunan matsayi ne a wurin Allah ranar alkiyama hadisin yana cikin muslim wa qad naddada Allah azza wa jalla imra'ati nuh Allah madaukakin sarki ya ja kunne har ya buga misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu alaihi assalam لأنهما كانتا تكشيان أسرار زوجيهما domin sun kasance su biyun da matar annabi Nuhu da matar annabi yau din suna tona asirin mazajen su ko wace tana tona asirin mijinta isa Allah ya ja kunnan mutane har ya buga misali da su فقال تعالى ألا يكفي شهادة رب الله مثلا للذين كفروا ألا يعبد مثال وإن سك كافرسا ولأن سك كافرسا سوى امرأة نوح وامرأة لوط ما ترى النبي لوط ده ترى النبي لوط أم فهمت؟ wato ƙur'ani yana da balaga salo duk inda mace ta zama mata mata mummuna eh mummunan hali ga mutum a qur'ani sai a ce imra ba a ta ta da shi mutum girkin ba ɗaya lafazin imra a ɗaya mace wanda ko wuce da shi kowace irin mace an gane ko to amma idan ta zama masu kirki ce masu kwarai ce an gane ku ko kaga Allah ya ce mata zauja ga mijin nata sai ce zaujar an gane wannan ku kaga da Allah sai kanki ya buga misali a nan da wa'annan mata da yake ba matan kirki ba ne ga mazajensu sai ce imra'atu nuhi wa imra'atu nuhi an gane ko Allah ce kana ta haka abu dai min ibadin salihin wayannan matan guda biyu sun kasance karkashin mazaje mutanen kirki daga cikin bayan da na kwarai annabawan Allah an tsara ta da wasu suka ci amanar mazaje suka ci amanar su falan yubni ya anhuma min Allah shay'a kasantuwar su matan annabawa bai an fara da su da komai ba wa qila dukulan nar ma'a dakhili Allah ce ku shiga cikin wuta tare da masu shiga yan wuta ne da Allah ya tashi muka misalin matan kirki sai ce wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu wa eh imra'atu fir'aun sai malamai ka ce me yasa ita ba aka ce mata imra'a shi ka kuma anan saboda matsalar wani shi ba wani kirki ba ita kuma yake ce ba ta kirki saboda ba ta da yake ina ta ta muna fahimta amma kaga sauran annabawa idan ka kalli annabin Allah annabi Idris matarsa da farko ba mutum ya kirki wace amma daga baya da sai Allah ya kira ta Imran amma da ta zama matar kwarai ta tuba sai yake wa aslah la lahu zawjuhu kaga da sauran ayoyin da zamu iya kawo da yawa in dai akwai zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata to zauja za ka gani ko a Qur'ani amma in dai akwai matsala matar ba ta kirki ba ce ko mijin aka san haka shine mutumin banza ita kuma ta girki to sai dai a ce ba ina ba ta muna da ba za a ce zauda ba saboda zaukin yana da wani alaƙa wani abu ne wanda yake da wasu ma'anoni na ruhi a tsakanin awon ma'aurata yasa aka ce matar kama tufafin kake kai tufafin ta ne kusurci ya yi sama da komai aka ce ba a san wannan zaujatu ko zaujatu fulani an gane ko waɗannan mata guda biyu duka ba mutanen kirki ba ne saboda aikinsu shine ne tona turin mazajensu kuma ka ce kai eh, Allah ya ce ɗan musa ne kenan duk wata mata a duniya in dai ta zama mai kiyaye sirrin mijinta ba to yana abin da zai same ta ke fa kanat imra'atu nuhi tattabi'u an-nasa ala asrar zawjiha mata annabi ruhu sai ta rika gaya wa mutane sirrin mijin ai zai yi kaza ai ya ce zai yi kaza fa idza amana ma'ahu ahad idan wani ya yi imani da mijin nasa a kun bihi sai ta ba mutanen labari ai wani ma ya yi imani ta zama style na waɗancan kafirai dan ne ya yadri buhu da su samu wancan da ya imanin sa na kaɗa mai duka wa ke kai imani da shi aure ya kashe ko su ma kashe shi aure ya karɓi ko su hana shi sai ba za ka yi imanin ba wa amma a lutin amma ita ko mata annabi lutu fa kanat idza a bayhum ita idan ba ko ya zo wajen mijinta ne إلى زوج هاروت عليه السلام خرجت سر مسيرة تسعة أمي مجل بيسني إلى قومها زوى متعنسة وأخبرتهم بوجوده شيء شيء لم أعطيه أبوه don su zo su nemi gilu da shi su kuma Allah ya kyauta ko su yi ruwani da shi ko shi ne yake qalat awamatu bint al-harith kuma mata bint al tana cewa at-taghlabiyya tu siblataha inda zawajiha tana yi wa biyar tawsiya lokacin aurenta ta ce fa shi tufshina lahu sirran karki yadda ki rika yaɗa sirrin mijinki fa in afshayta sirrahu idan kika yaɗa sirrin mijinki lan ta'mani zarrahu wallahi ba za ki taɓa amintuwa ba daga mutuncin shi zai iya biya miki ba ba ki da aminci domin kin faɗa ya ba ka sirri kin tona ya ba kin ya ba kin tona yana nan kina fusa tashi ne har ɗaya ne iya biya miki ba tahmi kutubul arab tafan adabi suna kawo labarai cewa anna rajulan kana yahruku fi haqlihi labarin shine wani mutum yana noma ne a gonarsa an gane ko yana noma a gonarsa fa wajada jarratan mal'aha zahara sai ya ga wata irin fasanniya a cikin gonarsa inda yana haɗawa mai a cikin da manomi yana kunya kunya ko yake shiga da a baya wannan shi ake cewa karas an gane wannan ko irin abin da za ka kunce shi a irin wurare da aka daɗe da barin wurin kamar masu zuwa daji suna haɗar abubuwa za ka tsinci ka ka iya kunci wannan kwatanni ya cike da zinari a cikin gonar an da ta na ta a musulunci kamar kai ne a gidan kai ka ce za ka yi saboda ai gidan nan da kuke gani mun ga gidajen wasu al'umma ne can shekaru ɗaruruwa da dubanni da aka yi su kafin a yi mu to akwai sarakuna akwai masu arziki su ma da gaya a lokacin akwai gida zai yi mutum ya gwada mutum da matsayin shi na ne suka kunsa Allah ya harkar da shi kawai ya riga ya mutu a gidanka za a maka ya ko sai ka ci kawai da wannan zinaran ma na ke ina da tsoron za ka raba amma ko yana da zakka shi ba. eh amma na kai je da biyar abe so irin wannan ne. ala da zai jira ta mushi ko za ka je ka yi a gida ne ko za ka yi ko za ka ko za ka so ne ta gidan mai akala wato kuɗi za ka gani irin wannan za ka ga wata ta ko wani akwati an fito da shi in ka buɗe ka ga wasu awarwaro ko wasu mandarai ko kaza na zinari ko aka gaba shi wanda ka ɗauko ɗaya da ka zai da shi kira sun zama ko ne ka kasha fara yau ka wa inda kana cikin wani amma ba za a yi mace wajen da ka kira ka cikin masu kuɗi kawai shi shi ya fito a wurin Allah to yace wannan mutumin ke kunci wannan mutum ya cike da zinari a zahara ila manzilihi lokacin da yake gida dan ya tafi ya tafi gidansa da wannan dukiya li yukhbira ma'ahu da ba ma tattala labarin abin da ya faru Ka takkara binarsu ya suna a su cewa bakai. Hannan da suka alayyana a sabbin da kyau ta ba a cikin Ya suna haka. Wani anan ya fara aure. A'a Ya suna gidan mai daina bana. Ya sai suna bakai. Ba za ka biya ya gani. a raye ifti ba sai yake so ba zai tafi jarama. Ya gani. Za ta kiyaye domin ba ba za ta kiyaye ba. Nan jarama ba zai Kafin ya faɗa madafani. Wa za a kai ba ba. Ya sai ya kai. wanka wa wada'aha bil qurbi min sariri sai ya ajiye kwan kusa da ganin shi inda yake kwanciya da ya ajiye shi shi kenan ƙara ce tun ma ai kaba mara'ata mun sai ya tashi matar ya ka tana bacci wa ƙara la sai ya ce mata ukbiru bi sirrin khatir zan faɗa miki wani sirri mai haɗari amma kake faɗa ma kowa la kada ki ba kowa sai ya ce mata hal ta qadirina ala kitmanihi za ki iya kiyaye wannan sirrin in na faɗa miki sirri ne mai hadari ka ga ya mata yanzu hadari kuma ta ga da ma sai ya zo na tafi za ku iya kiyaye ma ce me ce ka fara na ma kace ce zan je kiyaye abu ai mu ne ban ai ma ta kare ki ba akbar sai ce mata annahu yabiru kullu yawmin baytatan bil layl wallahi shi ba ne ya kafa kana kafa kullum da da sai yayi koyi haka yake mata wa kana yaqfa an hadha lika khawfan min an tusira ahadan bihi kuma ni yana ta koye akan dai bai faɗa kar ta fara mu yana yin kwai shikenan haka yake mata amma kar ta shi ya kawo kan da تصبر المرأة على سر زوجها ما لم تتقي من شروب الراكية يسبب a tsawon wani lokaci dan kwana ɗaya biyu ko sai shi ba ta faɗa ba amma abin na ce ta ya san mata shi ne tsawilan ba ta iya tsaya wani lokaci ba alam ma tara da minar bai wata rana miji yana fita daga gida hakat sirra zauji ha ila a ƙariha wa jiraniha kawai sai ta ba kawayenta ƴan uwanta da makota labari yana fara da cike yi bari mu faɗi labari ai baban wani ko wancan ba kai ki faɗa mu gwamnati yana ganin cewa ta faɗa da kawar da ce ko aminiyar ta ita ma wannan tana da nata haka ta faɗa wa ƙawaye ta faɗa wa ƴan uwa da makota ya ce wa tusharar kabaru kawai sai labari ya a in ta faɗa ma wata ita ma tana da aminiyar ko tana da miji za ta faɗa ka gani kawai sai labarin ya yaɗu hatta balaga sulfa har sai da abin ya je kunnan sarki ya je kunnen sarki ai ga wani daga cikin talakawan shi yana yin kwai

gaskiya ba za mu komai ba a ce an ba ka aminci faɗa mana yadda al'abu ya kake yin kwai misali wata an za a ɗaura kwan zuhu ya nemi aminci a wurin sarki ba a kawo sarki ya ba shi aminci cewa bai da matsala ya faɗa kawai ba a bara ko an jarratu ta haka sai ya ba shi labarin wannan kwatan ne zina da ya ɗaga shi kaji asalin magana ga abin da na tsinta wa annahu arada an yantahina mar'atahu yana so ya jarraba matarsa ne أخبرها أنه يزيد كل يوم بيضا يتي متى كل يوم أيضا وأوصاها ألا تعلم أحدا بذلك هي متى وصية سوى تكتفت مقوى ولا ألم تجد الشمس يتي والله جلانا بكفاد بقى والنرانا حتى عرف أهل البلد سيدا متى عند المقوى يوم سوى يوم أنه يزيد كل يوم رعاك بيضا سوى كل ما بيضا يجي ina fata muna fahimta an ka haɗu jaraba ida ya zama cewa ya tunci kuɗi shi kenan kuma sai ta yada ai ka za ka ba daga nan ta ga mai matsala in a yanzu ne ta tura mai kidnap haka ne mana yanzu wannan baiwa Allah malam daga zuwa bai alheri ko shi kenan sai ka san cewa in koma ne mana wallahi da ita da ita shi kenan kawai ba na bari Allah ya a nan nan nan kasuwa ba da jiya ta je ka raba musu abinci da kai musu kai musu alkhairi sun zaka masa da kyau ka ba ka ga irin wannan musiba ma ba gani to yanzu kai ka zo ka tsinci irin wannan zira ne matar da in ta fara ba ta ga masa matsala ba ne eh a gani na san wanda in yana shi gida sai ya cire sa wallahi duk abin da yake da shi zai bari a mota yana da shi mota sai bar ɗan naira biyar ya banza da ɗan naira goma goma da ɗan ashirin ashirin sai ya murfifi saboda ba ka a gida ba aminci har kuskure ne wannan wannan ya sa sarki dariya ya ce fa mahi ka sultan sai sarki ya dariya wa atahu jarratan zahabi hadiyatan lahu da ya tsara masa wata kwatanniyar zina da kyauta ma ya bashi har ga wancan da ya tsinta har ga wannan ma ya masa da ina fata so mata ba su da sirri kuma kuskure ne irin wannan yana da kyau mace ta zama to mai kiyaye mijin ta duk da akwai mata ma sha Allah ba ta hada su duka kucewoyi gaba ɗaya ga kamar kudin goro akwai na kirki waɗanda su suna da sirri ko ba da suna da sirri duk da za ka yi da mace ba za ka bi cikin ta ba tsakanin da ta za ka ake so mace ta zama a cikin kirki a gani Allah ala shirya da mu ya yi mana kurakuran mu sai tambayoyi in akwai kuma ba ku shi wa alaikum salam a ah, shi ba yana ce mai zarta ne haƙƙi ake mutane an gane in ka da shi nan take shi kenan la sauran duka na ka nan ta ke kawai shi kenan ci da mai akala to su ba irin irin sauran mutane na dan gani ido mana da ake cewa ido guba ko sai mu ga kawai ka shigo bai kawai ka kwace da muna tara da kashin bishiya muna shan inuwa ana tattauna matsaloli da talauci kuma shi kenan ba ai kaɗan ba mu ɗan ba ga wani shi ke sa wanda ake ba zanta sai ka ga an samu daidaito a tsakanin can da kuma sun talakawa saboda shi talaka ke da shi kullum yana ganin mawadaci yana shiga gidansa da manyan motoci da manyan raguna ko ana ta yanka kullum ya ga jini sa aka yanka raguna aka yanka wa jibo ne da koko kuma an dan dafa kaɗan kai gidan shi dan samu shi amma romo ya dan samu alabi ce in kai romo ka ƙara ruwan shi saboda makota to zakka idan ta zo sai ka ɗauki zakka sai ka bashi zai ji daɗi zai maka addu'a ya san baka manta da shi ba kuma ya san Allah ne ya baka kamar yadda shi ya san Allah ne bai bashi ba zai taɓa wasa bakin ciki ba in ya ga wani a jikin katangan gidanka sai a ce kai ne kake a kofar gida alaji ko ne irin munafukan nan wanda kuke daga mugunta ta ga zama kuri da nan gari amma kawai ba ka bashi sai dai ka fito a mota sha wani fashi cikin AC ga glass tinted ba wanda ya zama wayan a ciki kai ne ko ba kai bane ko idan aka nemo wani yaro aka rasa an gwanci a zai wallahi da wuya ba alhaji da bane ta su wata shi kullum ba kan waya ka gani ko sai ka wuce ku ba a kama ya ce ku ci aran mata a can aka zai ce ka gani ko a hada baki da shi a cuce ka ko da bai kama da haka amma in ya zama to kuɗi da dukiya tana yawo tsakanin talakawa saboda zakka an fitar da talaka da alheri sai ka ga su nan suna girmama waɗannan wa'in nan masu na za ka zama samun labari su kuma wadatar a bakin wa'annan talakawan na abin da ke faruwa a unguwa. wani alkhairi zai taho kuma sai su samu su amfana wani zai sai da gidan shi ne su za su je su siya kuma kaga amfanin su ne a'a wani sharri ya ake tunanin zai cin karo za su iya magance wannan matsalolin da kada ga an amfana da juna shi yasa annabi ya faɗa a hadisi ya ce ana karɓan dukiyar ne a hannun mawadata a mayar da shi zuwa ga hannun matalauta ne hakkin Allah kaga an samu nutsuwa kenan sai ba ga ana da wata al'ada ta da in aka dafa abinci ma sai da ana kaiwa gidan makota sai ka rasa wani sa wa yake wannan abu ha yana da wani tasiri yana da tasiri a zuciya ka gani yanzu mutum da ya hadarsa a zuciyarsa cewa kai marubuci ne to wannan abun kai wata ƴaƴansa da jikokinsa sai su gaji cewa kai marubuci ne mugu ne ka gane saboda kawai ka dafa romo su tsaya a gidan shi ba a gidansa ba kamar kuma ana nuna suna ta mamma yayan su gani wannan murmucin mutum mugu ne za ka sai ga ƴaƴansa ba sa san ƴaƴanka sun kuma gadon wa nasu ƴaƴan wannan abu kuma abin da daga cikin bawon su ta haka amma suka to sun gaji karamci suna kallon gidanku da gidan karamci to haka fa ƴaƴa da sun da su haka za a su ana da cikin alkhairin juna Allah ya shirye da mu Allah barbara ko tambaye tafiyar shi ma ushiri ake yi eh ma'ana kamar wancan haka na abin an gane ko kuma ana kai shi baitul mali idan ba baitul mali in kana jin tsoro sai ka yi da kanka kamar ka fitar da zakka ka dan samu wani ka dan bashi ka dan ba wannan ka dan ba wannan an gane ko ne. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين